بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينوانا مسلمين وننقرينا أم daɗin kowako? a daɗin kowon kuma wace unguwa ce? takum takum masha Allah dama yanzu a mai gabatarwa yake gabatarwa cewa wannan shine farkon zuwan wannan gari mai albarka muna jin sa wato a sauti muna jin sa a kunne Allah bai sa muka taba shigowa ba sai yau Allah ya kaddara haduwar ina farin cikin kasancewa ta tare da ku yan uwa musulmi na wannan gari na daɗin kowa a jihar Gombe Najeriya kuma ina fatan wannan haɗuwa da za yi ko muka yi Allah ya sa ya zama haduwa ce ta alheri mu sake haduwa da ku a gidan aljanna Kaunar da take tsakanin mu da junan mu muna fatan Allah ya tabbatar mana da ita har zuwa ƙarshen rayuwa a mun kawo ziyara ce ta musulunci ba lokaci ne na wa'azi mai tsawo ba lokaci ne na azumi to amma za mu yi amfani da dama da wato karamci da dan uwa malam Musa yi mana ya ba mu majalisinsa inda yake darasi mu zo mu gabatar da muku wani abin da zai iya amfanan mu gaba daya abin da na so in tattauna akai a gurguje shine wata qadiya ce wacce take muhimmanci a rayuwar a rayuwar musulmi musamman wanda yake danganta kansa cewa shi ahlus sunna ne kuma yana kauna annabi sallallahu alaihi wasallam me yin musulmi ya kamata yi dangane da annabinsa na'am Allah ya kama mu lokacin da bidiyoyi sun yawa a cikin al'umma soye-soyen zukata ya lullube mutane ana ta yaƙi tsakanin bid'a da sunna suna binne sunna sunna tana fitowa fili malaman suna suna ta da'awa suna ta karantar da mutane so akwai bukatar a yi wa mutane haƙiƙanin bayani na gaskiya wanda za su samu kubuta su shiga aljanna da shi dangane da manzansu sallallahu alaihi wasallam duka magana ta ayo za ta kare ne akan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin ƙaunar da musulmi ya kamata ya masa godiya tabbata ga allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya so da ƙauna na musulmi ga annabinsu muhammad alaihi salatu wassalam musamman zan allah mu ƙaunace shi wannan aiki ne mai girman gaske amma kada ku manta soyayya ta gaskiya ba ana yin ta ne da kiɗa da waƙa ba soyayya ta gaskiya ba ana Faɗanta ne don alfahari a baka ba a aikace ake gane ahlus sunnan gaske sha'anun azim wanda wajibi ne kowane musulmi mumini an ya'tani biha wa an ya'rifa ha. ya mai da hankali ya san irin biyayya da zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya san haƙƙin annabi a kansa da haƙƙin ƙaunar annabi a kan shi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya haka to shine tabbatar da abin da ya dora masa na shari'a na wajibi kuma yana da alaka da ibada yana da alaka da imaninka hakikanin son annabi da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma yakunu bil ba yana tabbata ne a tsabar biyayya kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka aikata a aikace ba a baka ba mu a wannan zamani abinda aka jirkita abin aka juya shi mai kiɗa mai bege mai waƙa wannan shi ne yake son annabi ya yi kiɗa ya yi waƙa ya kira sunan annabi sallallahu alaihi sallama ya waƙe shi tas kamar yadda zai waƙe budurwarsa amma in an zo sallar jam'i baya nan wai kuma shi ne mai son annabi ya kiɗa ya yi waka ya waƙe annabi sallallahu alaihi sallama amma an zo cin riba yana gaba to duka za mu bambance waye ahlu sunnan gaskiya wane ne mai kauna annaba da gaskiya waye yake son sa dan ku sai da kaunarsa ne ta gaskiya za ka shiga aljanna sabon manzon Allah radiyallahu anhum hum ashaddu nasi hubban li rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wanda yake son annabi sama da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya da'awar yana son annabi biduni mutaba'atihi wa taqdimi qawlihi ala qawli ghairihi faqad kadhab duk wanda ya da'awar yana son annabi ba tare da yana bin annabi ba baya aiki da sunnar annabi ko waye shi ko aka aba aka haife shi baya bin sunnar annabi baya gabatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan magana kowa to haƙiƙa yayi ƙarya ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك الله cewa ma ulaika bil mu'minin gashi abaka suna cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mun yi da'a amma da yawa wani bangare daga cikin su sai su juya gashi nan abaka ana faɗa cewa an yi imani da Allah abaka mu musulmi ne abaka mu ahlus sunna ne abaka mu masoya annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma da yawa sai a juya kamar yadda kafirai suka yi a can munafikai suka yi a can mu ma din yanzu sai muke juya baya sai muke fifita duniyar mu akan addinin mu muke fifita san duniya akan san annabi sallallahu alaihi wasallama mun rungumi duniya mun manta da sunna ana nema a bar sunna kawai ta kare a masallaci amma an je gidan biki ba ka gane bikin ɗan ahalus suna da wanda yake ɗan bidi'a ko ɗan gargajiya duk mun bi mun kafirce mutane a gari mun ce wani kafiri ne wani mushriki ne wani ɗan bidi'a ne amma a aure a gidan mutum yarsa zai aurar da ita ka kasa gane bambancinsa da shi da ɗan gargajiya an mayar da mata su suke juya al'amura sai abin da mata suka yi kawai kana zaune kai da kashe kuɗi idan muka zo harkar kasuwancin mu kaga mutum mai addini amma kasuwanci yana yin irin na yahudawa a gaba yake wajen cin riba rashin tausayi rashin sanin ya kamata rashin tuntuɓar shari'a a cikin kasuwancin da muke yi yau hannu ma an shigar da son zuciya da saba wa ka'idoji da malaman fikihu suka rubuta yaya ya kamata mu yi alaƙa? tsakanin mu musulmi a wajen noma a wajen kasuwanci a wajen mu'amala a wajen wane ne al'amura yau sun canja da haka za mu shiga aljanna ko an ce mana cewa mu zo masallaci mu yi jam'i mu kama hanya mu tafi shi kenan ba abin mu bashi a cikin gidajen mu. ba abin mu bashin mu'amala ba abin mu bashin auratayya ba abin mu bashin kasuwanci ba abin mu bashin kaza mu yi yadda annabi ya ce Allah ce ma ulaika kabil mu'minin waɗannan ba masu imani bane Allah ya kore imani ga wanda ya juya baya akan yi wa annabi da'a sallallahu alaihi wasallama ba a yin musulunci ba a yi wa annabi da'a ba zai taɓa yiwa ka ce kai musulmi ne kuma baka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko shakka babu san annabi yana cikin addini inna muhabbatan nabi sallallahu alaihi wasallam min addini bal hiya min iman san annabi bari ma yana daga cikin imani yaya za a yi ma bauta wa Allah ba tare da mun bi hanyar da annabi ya zo mana da ita ba so ya ku uwana musulmi daga nan ne za mu yi bayani dangane da me ake nufi da ƙaunar kuma me yasa annabi dukkanmu da ku yanzu nan da an ce annabi Muhammad sai mu ce sallallahu alaihi wasallam a cikin mu ba wanda baya san annabi duk yadda muna faɗa cewa lallai mu muna san annabi lallai mu muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ibnu hajar al-asqalani yayi bayani cewa wa haqiqatul mahabba inda ahli al-ma'rifa min al-ma'lumat allati la tuhaddu وإنما يعرفها من قامت به وجدانا ولا يمكن التعبير عنها حقيقة soyayya masana suke cewa wani abu ne da ba za ka iya buɗe baki ka ce ga yanda yake ba ba a iya definition ɗinsa ba a iya ta'arifinsa kai tsaye amma wato ana gane ta ne ga wanda ya tsayu yana yin ta a aikace shi yasa ibn qayyim yace la tuhaddul mahabba bi haddin awdaha minha ba a yin ta'rifi definition din soyayya da definition din da sunanta yi bata soyayya kauna babu wata kalma da za ka yi bayani sama da wannan kalmar babu ita yace fal hududu la yaziduha illa khafa'an wa jafa'a kokarin yin ta'arifi da definition din soyayyar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai kara illa ya dada boye wannan abu fa hadduha wujuduha ma'anar soyayyar shine samuwar ta a zuciyar wani yan uwana musulmi ku zo mu shiga qur'ani mu ji me Allah ya ce dangane da kaunar annabi da biyayya gare shi قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين idan har iyayenku da kuma ‘ya'yanku da kuma ‘yan uwanku danginku da matanku da zuri'arku ashira su ma dangi wa amwalun muha. da dukiyar da kuke tarawa ko kuke nema da kasuwanci da kuke yi ba kwa son ya karye ba kwa son jarinku ya faɗi da gidaje da kuka gina kuka amintu da zama a cikinsu in waɗannan abuwa da aka irgo muku guda takwas su kuka fi so sama da Allah da manzan Allah da jihadi saboda Allah to ku zauna ku jira sai Allah ya zo da umarninsa na azaba Allah baya shirar da mutane waɗanda suke fasikai ƙur'ani ya ce fasiki ne wanda ya fifita son ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku a guda takwas akan Allah da manzan Allah Imam al-Qadi Iyad yake cewa kafa bi hadhihi al-aya haddan wa tanbihan wa dalalatan wa hujja wannan aya ta isa ta zaburar ta faɗakar ta kafa hujja da bayani ala luzumi mahabbatihi akan wajibcin son sa sallallahu alaihi wasallam ga wannan manzon Allah wa wujubi fardiha wa istihqaqihi laha alaihi salatu wassalam da farallancinta da kuma cancanta lalle annabi ya cancanta a soshi a kaunace shi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kasance dukiyarsa ita ce a gaba akan san annabi to yayi asara kana son ka sama da yadda kake son musulunci da manzon Allah da sunnar annabi jama'a ina ta cewa annabi ina nufin sunnarsa wannan addinin da muka ce mu ahlus sunna ne wallahi ina gaya muku ba ku da bashi rantsuwa duk wanda ya ji a ransa dukiyarsa ya fi ƙaunarta ya fi santa akan wannan addinin akan wannan annabin to wallahi ya yi asara da wanda ya fifita 'ya'yansa da wanda ya fifita matansa da wanda ya fifita danginsa da wanda ya fifita 'yan uwansa yaya ko kani ɗaya daga cikin waɗannan kaji su ne a gaba ma'ana sai ka fi musu biyayya akan ka yi biyayya ga abin da annabi ya ce to ka yi asara ba karamar hatsara ba shi sa Allah ya ce fasiki ne sun mafassakahun bi tamamil aya kuma ya yi bayani suna daga cikin waɗanda suka ɓata ya zo a cikin sayil bukhari riwayar umar Allah ya kara masa yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ai umar yake cewa ya manzan Allah ya rasulallah ku ji wannan hadisin da Allah na umar ne ya zo ya ce ya rasulallah la'anta a habu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya annabi a duk duniya na fi son ka banda raina na fi san raina akan ka raina ne kaɗai na kusan sama da kai umar yana ganin ya burge ya zo gaya manzan Allah ya gaya masa wannan yana ga ya burge sai manzan Allah ya ce la wallazi nafsi yadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika wallahi ba kai imani ba sai na zama ni na fi soyuwa a gare ka sama da ranka ya ilahi wannan abin da yake nunawa cewa wato kai musulmi dole ka ji a ranka wato ka fi ƙaunar manzan Allah sama da ranka za ka iya salwantar da ranka don a raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abun fa babba ne aikin fa ba karami ba ne ya yan uwana wannan riga ta ahalus sunna fa ba fa karamar riga ba ce babba ce fa abun fa ba a baka ba ne ba fa ana ba mu labari talha ibn ubaidillah ɗaya daga cikin yan aljanna da aka yi mai bushara da gidan aljanna yana rai lokacin da aka je yakin Ohod, mutum ne maharbi ya iya harbi ya iya kibiya saboda tsabar ƙauna da son manzan Allah sallallahu alaihi sallama lokacin da aka je yaƙi aka kori musulmi daga wajen annabi aka kakkashe na kashewa aka sari na tsara sai da aka kashe musu mutum saba'in wallahi an yi lokacin da aka zo aka tarar da annabi a gefensa sabon nan sun tafi sai kaɗan daga cikinsu kai ma yaɗawa aka yi ta yi ana ganin ma an kashe annabi sallallahu alaihi wa amma talha ya zo shi ana ruwan kibau ruwan kibiya ana neman annabi za a harbe wallahi zuwa ya ce fidaka abi wa ummi ya rasulallah ya ce ya manzan Allah fansarka babana da mamana zan ba da mahaifiyata a kashe don ka rayu zan ba da babana a kashe don ka rayu ya rasulallah nahari duna nahrik ga kirjina idan abokanan gaba sun harbo kibiya gwanda a harbi kirjina akan a harbi kirjinka haka ya zo ya luba ya rufe annabi sallallahu alaihi wasallama ana mai ruwan kibiya yana karewa saboda tsabar san annabi kamar kaunan manzon Allah sallallahu alaihi Shi shine mutumin da ya fito ya nuna jarintarsa kwarai da gaske ina irin su Mus'ab ibn Umair bawan Allah ambasadan annabi sallallahu alaihi wasallam na farko a Madina wanda ya je ya bude Madina da karatun Alqur'ani ka je ka ji tarihinsa lokacin da aka zo yaƙi irin yadda yake cikakken bodyguard ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana ta bi kafirai suna neman annabi ana kai farmaki shi sa ido yake yi yana kare annabi sallallahu alaihi wa sallama kada wani ya taba shi sai da na abubakar lokacin da aka yi hijira tsakanin makka zuwa madina shi ya rako manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi malam tafiya suke sai wuce gaban annabi in yana tafiya imamun zahabi ya kawo a cikin littafin siyar alamin nubala sai ce kai kar kuma a zo a kawo annabi farmaki ta bayansa bar in dawo baya sai sake dawowa bayan annabi yana tafiya ce kai kada kuma a kawo masa farmaki ta bangaren damansa barin koma can yana cikin tafiya sai ce kai fa a tazakkaru talab sai in tuno ba mamaki ana neman mu za a yi mana illa sai in tuno kar a zo a kawo annabi farmaki ta bangaren hagunsa sai in sake dawowa hagunsa yace na kasa samun kwanciyar hankali kawai sai rinka gori yana da wurwura kawai annabi yana tafiya yana kewaye manzan Allah kullum juyawa yake yana tafiya yana juya saboda bawa annabi kariya an zo wani wuri da masauki ne za su huta za su yi bacci ya ce ya rasulullahi ni ba zan iya bacci ba kwanta kai bacci ne in gadin ka abubakar ya zama bodyguard na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsaba kauna annabi kuma gashi kaunar da suka nuna masa din tayi kaunar tayi yau gashi muna ambatansu to kai musulmin wannan zamani da baka yi zamani da manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama me ake da bukata kai masa shine abin da muke tattaunawa akai manzan Allah ce da Umar tab ashe baka imani ba kana son ranka sama da yadda kake so na sai Umar ya ce tab ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama la'anta ahabu ilayya to wallahi yanzu na fi son ka min nafsin lati baina jambayya sama da raina da yake cikin zuciyata na fi son ka sama da hatta raina ba na son kowa a duniya sama da yadda nake son ka ba na son komai a duniya sama da yadda nake kaunarka sai manzo Allah ya ce da shi al'ana ya Umar yanzu ne ya kai Umar ka zo da imani ya kai musulmin wannan zamani ka sani cewa gwanda ka je ka gasa imaninka ka sa masa caji matukar kana jin akwai wani abu da kake kaunarsa a duniya sama da annabi babu wani dan adam ko malami ne ko waliyi ne ko shehi ne ko akar makallahu ne ko waye karka yadda a dasa maka soyayyar wani sama da san Allah da annabi ku fahimci wannan karatun da babban baki da wasali na'am an ce mu so malamai mu ƙauraci malamai mu girmama malamai mu so waliyan Allah mu ƙaunace su amma wallahi duk matsayin malami ko waliyi bai kai farcen annabi ba babu ma maganar a haɗa soyayya da za a yi wa wani malami da biyayya da za a yi wa wani malami sama da ta annabi abinda nake nufi a nan annabi ya bada umarni sai ka ce mu malaman mu ba haka suka ce mana ba iya tashin hankali da musiba kenan yanzu ashe manzan Allah zai yi magana malaminka yana da bakin magana ashe bayan manzan Allah ya faɗa akwai wani mai faɗa kuma babu shi wallahi an ce babu uba fa babu maganar uwa fa ba maganan aboki fa ba maganan waye fa sama da maganan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam so mu yi da gaske dan kada mutum ya zo ya barar da imaninsa a ƙasar nan akwai mutanen da aka nuna musu girman wasu mutane sama da girman annabi da sunan musulunci an dasa musu soyayyar wasu sama da soyayyar annabi idan ka taba waɗannan mutanen za su da hankali amma in ka taba annabi wallahi ba su ji komai ba in kana so ka gane fushinsu da tashin hankalinsu ka taba malaminsu amma sau nawa za a zo a taba annabi wallahi ba su iya magana ba sahabi ma ba a ganin kimarsa darajarsa ni ɗin nan wata rana ina karatu ina wa'azi akwai matar da ta bugowa take cewa wai meye wai dan an zagi sahabban annabin wai meye na'am amma fa ba za ta ce maka in ka zagi malamin ta meye ba wata mata ce mai wata aqida ta shi'anci wai ana wani magana wai sahabbai sahabbai sahabbai me dan an zagi sahabi me in an zagi sahabi me la ilaha illallah amma irin waɗannan mutanen ana bautar da su malamin su yasa su yi tafiyar kafa daga gari kaza zuwa wani gari da kafa da kafa amma sai ka ga mutum annabi ya ce je sallar jam'i baya iya kula da sallar jam'i amma zai iya tafiya daga nan garin ya tafi har wani gari tafiyar kilomita 300 400 da kafa amma baya iya sallar jam'i a su. to kaga nan an waye gari ana son wani ba annabi ba da waɗanda aka ce musu ba za su iya zuwa su gamu da Allah ba sai sun je sun kira wasu ko addu'a yanzu akwai waɗanda addu'a idan mutum zai yi addu'a sai ya kira sunan wani malami ya jona ci sannan ya kira Allah to ina annabi da idona na ga wani bawan Allah da idona ba gaya mun akai ba da idona na ganshi wani malami ne hamshakin malami a ƙasar nan ya je gindin wani kabari yana masa sujjada yana roƙonsa yan bautar kabari kenan kuma idan an yi magana su ce shi ma wannan ɗan musulunci Ƙabari, kabari mutumin da yake kwance a kabari Allahu a a'lam watakila duka ake masa ma baka sani ba na'am akwai wani wanda yake da garanti akwai shi yaya mutum zai zo yana kiran wani ya bar Allah kuma bid'ar masifarta ta kai ga ba ma wai a ce ka kira annabi ba ko annabi ka kira ka roƙe shi a addu'a ka saba wa Allah dan shi yace idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka roka ka roki Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama shi ya faɗi wannan amma yau sai kaga an raba mutum da Allah an hada shi da wannan Allah wal ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawat biki ta bin min qabli hadha أو أثارة من علم إن كنتم صادقين الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين با وندي فقوا بتا إلن وندي كي كرم ونبا الله با تو يا يا ذاك زو أساكنا كرم ونبا الله با كازو فاد واسن هذا كي كرا ونبا الله با ina biyayya ga addinin da annabi ya zo maka da shi yanzu waɗanda kuke kira ba Allah ɗin nan ba in ji Allah ku gaya mun mai suka yi na halitta sun taya Allah halittan sama ne sun taya Allah halittan ƙasa ne sun taya Allah halittan mutane ne suna ba da ruwan sama ne suna ba da abinci ne suna warkar da ciwo ne suna ba da arziki ne suna maganin talauci ne to yaya ba sa yin ɗaya wannan la yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura a zo ana roƙonsu. su wallahi wannan yaƙi da sunnan annabi ne innal ladina tad'una min dunillah ibadun amsalukum waɗanda kuke kira ba Allah ba mutane ne irin ku bayi in ta tad'uhum la yasma'u du'a'akum Allah ya ce in kun kira su ba za su ji addu'ar taku ba walau sami'u mastajabu lakum kuma ko da sun ji ba za su amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar tashin kyama za su butulce da shirkar da kuka yi Allah ya ce kiran waninsa shirka ne wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labari irin Allah al-khabir yaya yau mutane suke kiran wani ba Allah ba ina koyarwa annabi ka ce kana son annabi kuma ka kaucewa abinda annabi ya karantar wai wace riba za ka ci in ka ɗaurace wa Allah ka kama wani Allah إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له Allah ce wanda kuke kira ba Allah ba wallahi ko kuda ba su iya halitta ba kuda kuma koda za su yi taron dangi akan halittan wannan ƙudar. duk duniya a haɗu a halicci guda wallahi ba zai a gaya mu akwai baturan da ya yi guda akwai baturan da ya sauro akwai da ya baturen da ya cinnaka kai akwai baturan da ya isa ya kiyashi duba karancin kiyashi wa in yaslubhum adh-dhubab shay'an la yastanqidhuhu min da zaka zo kana shan mangwaro sai kuda ya zo ya gutsuro wani abu ya sha wani abu da ruwan mangwaro ya zura da gudu zaka iya bin a ce ka bi kuda da gudu za ka iya bi in kuda ya kwaci wani abu a hannunka ba za ka iya kwata ba ashe kai mai rauni ne ashe kai da'ifi ne la yastanqidhuhu minku Allah ce da'ufa at-talib wal matlub ma qadarullah haqa qadarihi da mai nema da wanda ake nema duk masu rauni ne malam kar ka yadda su yaudare ka su raba ka da Allah su hada ka da wani yau a kasan nan akwai mutanen da aka loda su daidai da faduwa wannan wayar za ta sai ce shehu haba karamin Allah wani irin bakawai ne kai wannan kawancin ma ya daina shi tauhidi yanzu ya shiga cikin kawai ba shehu kuma yaya abu zai faɗi za a kira shehu shehu wanne na sokoto shehu usman dan hodiyo ko na borno ko kaulaha ko na ina wani shehun shehun da yana cikin ƙasa Akwai tausayi yau akwai iyayenmu kakanninmu tsofaffi dattawa maza da mata a haka suka mutu kuma har yanzu akwai wanda wallahi daidai da agogon zai faɗi a ƙasa wallahi ba zai iya kiran Allah ba sai dai kira shehu kenan wannan yana nuna an kulla alaƙar su da nan ne sama da Allah to a cikin nan yanzu akwai waɗanda kuma za ka ga sukan 'yan zamani ne ma ba su daɗe ba da mutuwa ba an san su a garin da aka haife su a kaulaha aka haife su da iyayensu da abokanansu waɗanda suka rayu da su za ga idan za a sa kihon da sai ga an sa su a jikin mota ana sa su a ƙofar gida ana sa su a jikin hula ana sa su a ƙirji ma ana sa su ana kiransu kai wallahi tallahi akwai inda ake wuridi da sunansu wuridi mutum ya zauna yana wuridi na jan tarbi yana kiran sunan wani shehi kai jama'a wallahi tallahi wannan ba san annabi ne. ƙarya ne ƙarya ne mu gyara aqidan mu mu gyara tauhidi mu shi yasa nake ce ma ina jiye maka tsoron ka zo ka kare rayuwarka ka barar da addinin naka ka mutu ka shiga wuta dan baka ma san Allah ba baka san annabin ba anas dan malik yake cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi mata sa'a ya manzon rahama yaushe ne ne tashi alkiyama shi kuma wannan kawai yana zuwa abin da ya tambaya yaushe ne ne tashi alkiyama sai manzon Allah ya kalle shi ya ce ma adatta laha a wata riwayar ma adatta lisa'a me ka tana da tashin kiyama kake tambayanta ka shirya ne wannan bawan Allah ya ce ya rasulullah hubbullah wa rasulu kawai ni abunda da ne tanadi san Allah da san manzan Allah ni shine tanadi na ba ni da yawan zikiri ba ni da yawan salati ba ni da yawan sallah ba ni da yawan zakka ba ni da yawan sadaka ba ni da yawan kaza amma akwai tsabar kaunar Allah da manzan Allah cikin zuciyata manzan Allah ya ce fa innaka ma'a man ahbabta to albishirinka kana tare da wanda kake so na'am duk wanda yake son manzon Allah da gaskiya yana bin sa yana masa da'a insha Allah ranar kiyama zai sha ruwan alkausara insha Allah yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashi alkiyama Anas yake cewa fa ma farihna ba'da al-islam farahan ashaddu min qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta ba mu taba yin farin ciki a musulunci ba irin fadan da annabi ya faɗa cewa kana kana tare da wanda kake so kawai sai anas ya ce fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa ababakr wa umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi amalihim ni ina son Allah ina son manzon Allah ya daɗa ƙarawa don ya tirsasa hancin 'yan shi'a ya ce ina son Allah ina son manzan Allah ina son abubakar dan shi'a baya son abubakar ina son umar dan shi'a baya son umar amma anas dan malik ya ce ina son abubakar ina son umar ina so in kasance tare da abubakar da umar da manzan Allah ko da ban yi aiki irin na abubakar da umar da manzan Allah ba addininsa irin na manzan Allah ne irin na umar irin na abubakar an tambayi ali bin abi talib aka ce yaya soyayya ku take kaifa kana hubbukum li rasulillah sallallahu alaihi wa sallama ali yace ta kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il baridi ala adh-dhama'i Ali bin Abi Talib ce wallahi ina muku rantsuwa ya ku musulmi annabi fa mun fi son annabi sama da kuɗin mu yawwa yanzu mutum mu a wannan zamani sai a je ana neman taimako fi sabilillahi ka ba da taimako za a je tafsiri ka ba da taimako za a yi aikin Allah kai ni bakar ku takura mu kullum a zo ana damu na ana cewa an da taimako aikin Allah yana da yawa ni kudi na kaza ni kudi na kaza kaga wannan ya fifita san dukiyarsa akan san Allah bakar maganan ma da ya faɗa ita take nuna cewa akwai rauni dangane da imaninsa Ya ce mun fi san annabi akan dukiyarmu mun fi san annabi akan ƴaƴanmu akan matanmu akan duk wani abu da ka Ya yace wallahi tallahi da iyayenmu ma gaba ɗaya mun fi san annabi sama da iyayenmu yace kai mun fi san manzon Allah sama da ruwan sanyi a lokacin da muke cikin tsananin ishirwa. ka duba lokacin da ishirwa ta ƙure maka gudu aka kawo ma ruwan sanyi a lokacin a duniya akwai abin da kake sha'awa sama da wannan ruwan anan suke cewa wallahi mun aliyu bin abi talib yake cewa wallahi mun fi son annabi sama da wannan ruwan Allahu akbar malam saboda son annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke yi ko yawo idan ya zo tofar yawo in yayi kaki kat ko zai tofar da yawo warwaso suke suna cafkewa hadisi sahihi radiyallahu anhu na'am yawo annabi da nawa da naka ba iri dai bane annabi baya zubar da yawo a ƙasa fada ka ji ka fada wa kowa ba zai tofar da yawo a ƙasa ba yana tofawa a tafin hannunsa yake yake kuma sai hakan ma sai an yi warwaso wani ya shafa a rigarsa wani ya shafa a fuskarsa yana neman tabarruki annabi bai taɓa yin aski gashin sa ya zuba a ƙasa ba da yayi aski sallallahu alaihi wasallam warwasan gashin sa ake yi talha sahabinsa yana daga cikin sahabban da wata rana aka zo za a yi wa annabi aski annabi ya ga sun yi cincirin da sun kewaye wanzami yace hala gashi na kuke jira suka ce eh yace to ku jira aski da aka masa aski ya ce kai ɗauki ka gutsu za ka rinka ba su ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu kana rarraba musu shi ne a tabarruk bi tarin nabi sallallahu alaihi wasallama tabarruki da abubuwan jikin annabi sallallahu alaihi wasallama komai nasa malam abun so ne abun kauna ne shi sa suka yi imani suka yadda da shi ai mu ba karamin taimako da Allah ya mana ba da ya tashe mu a cikin al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba hadisin ceto kowa da kowa a tashin kiyama a shafaatul uzma ake cewa za a je gurin annabawa da manzanni ga baki ɗaya ana neman tallafi su adam su nuhu su wannan su isa duk aje ana neman su taimaka ma a yi wa Allah kirari Allah ya yi haƙuri ya yi wa kowa hisabi dan wuta ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljanna ce a suke wallahi bara mu iya ba ana zuwa gurin manzan Allah sai ce ana laha ana laha ana laha ni ne zan iya yi ni zan yi ni zan yi wanzan Allah zai je wa Allah kirari irin kirarin da bai taba masa ba Allah zai ce daga kanka saltu uta washfa tushaffa roki Allah abin da kake so an baka dan gatan Allah kenan alaihi salatu wassalam duka wannan abin da zai haifar mana koyi da sunnarsa annabi ya ce a zo jam'i dan Allah ka rinka zuwa jam'i manzo Allah ya ce a rinka azumi litinin alhamis ba na ramadana ba ka rinka kokari kana yi annabi ya ce a kiyaye barna da fasadi a daina yi ka kiyaye annabi ya ce a yi adalci ka zama adali manzo Allah ya hana kasuwanci da riba ka daina yi kana musulmi kana cin riba ya hana kaɗe kaɗe da waƙe waƙe ka daina hana tawa kanka kaɗe kaɗe da waƙe waƙe waƙe kana nan kamar shaidani wayar ka kullum a cike take da kaɗe kaɗe da waƙe waƙe ka ka saba wa karantarwa annabi kar ka wayi gari ka kasance cikin waɗanda suke jayayya da annabi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi abu na gaba mutane sun kasu kashi kashi wajen san annabi akwai wanda suka wuce gona da iri kuma wajen soyayyar an ce a so shi ito eh yayi fine and good suna son sa da aka ce su tsaya anan sai suka tsallaka gaba suka kirkiro abubuwa lam yashra'a Allah abubuwan da Allah bai shar'anta ba annabi bai shar'anta ba zannan minhum anna fi'l hadhihi al-umur alamatul mahabba suka kirkiro abubuwa sababbi suna zaton cewa wannan abun shine son annabi kuma wannan shine kauna kamar yanzu masu yin maulidi ba suna cewa son annabi yasa suke yi ba tsabar kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kirkiro yin maulidi maulidin ma kuma aka zamanantar da shi har da piano da ganga ake yinsa sa da zuwa ake a dan faɗi karamomin annabi a yi bayanin falalarsa a yi bayanin falalarsa bai yanzu an juya kiɗa ake ɗiba sosai da sauti ka ji gurin maulidi ana ɗiban kiɗa cas cas cas cas cas cas cas cas cas cas cas c mutane suna zaune malam malam malam mutane sun zauna sun daura rauna malam suna ta kada kai malam ana ɗiban sauti wai wannan san annabi ne ta wuce gona da iri ne wani yanzu har akwai ban malin annabi ban mali wai annabi wai wai ban malin sa wani ana hira da shi a gidan rediyo irin yan begen nan ne yan waka aka ce kai baya sana'a kai yace bege kai me abin nan ka yace ni ne ban malin annabi Muhammadu inna lillahi wa inna ilaihi ban mali kuma Shi ne mawaƙi ta wannan duk wuce gona da iri ne na'am an yi wa annabi waƙa amma ba irin wannan waƙar da kuke yi ba ai ta faɗan wasu abubuwan da babu su a riwaya mawaƙi ya zauna kurye ta yankan zance yana liƙa wa annabi ba wai ya karanta a hadisi ba suna aikata wannan suna ganin cewa san annabi ne yaban yana wuce gona da iri har akan haɗa shi da Allah yanzu irin abin da mai alburda yake faɗa wa inna min judika duniya wa zarrata wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami kaga wannan mai yabo ne mai bege ne mai alburda busairi wai amma da yazo yana fada yake cewa wai yana da cikin kyautar ka duniya da lahira gaba daya shine zaka je bid'a suna cewa ai an yi duniya da lahira dan manzon Allah babu nasi da ya fada haka babu wata aya ko hadisi da ya fada haka magana ce kawai ake yanka ana faɗa Allah ya halicci mutane da duniya gabaki ɗaya don a yi masa bauta wa ma halattul jinna wal insa illa abu so don san annabi karka je ka kirkiro ƙarya ka faɗa a kan shi ce wa min ulumika ilman lauki wal qalami ya annabi yana daga cikin bangare min littabi'ai min at a wajen malaman nahwu min ta wani bangare mana yana daga cikin wani bangare na ilimin ka ya rasulullah ilmin lauhu wal qalam ilmin allon kudura da alkalami na kudura allau na lauhul mahfuz ga baki dayansa da kuma abin da alkalamin ubangiji ya rubuta na kudura wai wani part ne na ilmun annabi Ilmun lauhul mahfuz ba ilmun Allah ne to amma kaga wai dan saboda san annabi sai aka ce wai yana da ilimi na Allah kaga wannan a wajen bege ne a wajen yabo ne shi sa wannan wake-wake da ake sawa na begen annabi na yaban annabi akwai wuce gona da iri a ciki to wasu sun wuce gona da iri shi ne musairin yake faɗa cikin wake sa ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululi ko inda hudusil hadithi al'amami wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmin lauhi wal qalami ya akramal khalqi na'am kaci ya kai musairi ya wanda ya fi kowa a cikin halitta gaba daya iya nan wannan yayi daidai ya ci amma da ya zo ya yi barnar sai ce mali aluzu bihi siwaka a nan an samu matsala ba ni da wani mutum da nake neman fako nake fakewa ba ni da wanda nake neman fakewa nake neman kariyarsa da tsaronsa in ba kai ba ya busairi ina Allah ina kul a'udhu bi rabbin nas ina kul a'udhu bi rabbil Falak? ana neman tsari da kariya ne da Allah Allah shi ne yake ba wa ɗan adam cikakkiyar kariya na'am annabi yana da daraja annabi yana da kima annabi yana da matsayi amma shi ne ya haɗa mu da Allah in mun zo neman tsaro da kariya ya ce mana Allah ne mai bamu shi yasa ko addu'a ya zo ya ce ba shi za a kira ba Allah ake kira amma yau musulmin wannan zamani sai mutum ya kashe kuɗinsa wajen naira dubu ɗari barkate ya tafi umra sai ya je gindin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ba na haihuwa ina neman a bani haihuwa ya rasulullahi jari na ya kare ya rasulullahi damanan mu bata yi kyau ba a ƙauyen mu ya rasulullahi shanu na sun tafi ya rasulullahi a taimaka mun da kaza subhanallah ba a roƙon annabi akan makalla Allah ake roƙa وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء waye yake amsa wanda ya shiga cikin kunci Allah to amma abin da ba sa ganewa in an yi irin wannan bayanin sai ce ka gani ko ba sa san annabi yan izala ne ba sa san annabi ka ji sun ce kar a roƙi annabi ka ji wai ya rasulullahi ba za a roƙe shi ba aba akar makalla annabin shi ne ya ce kada a roƙe shi a roƙi Allah me ya laifi na dan na faɗi irin abin da annabi ya faɗa to ai kai ba ma nan ba kai ba annabin ma shehi ma kasa ake roƙa ko ba ka bane ba a ƙasar nan me ba a yi muna gani ga sunan a waƙe-waƙe duk muna ji ana faɗa ya ilahi Allah kiyaye akwai kuma masu sakaci an ce a so annabi su kuma yan baya baya ne almuqassiruna fi haqqin nabi kenan sallallahu alaihi wasallama su kan basu gabatar da san annabi akan kowa ba sun fi son matar su ma akan annabi sun fi son ƴaƴan su ma akan annabi sun fi son iyayen su akan annabi sun fi son kudin su da jarin su da duki akan annabi li sababil jahli wal i'rad an sunna saboda tsabar jahilci da kaucewa sunna na uku akwai yan tsaka tsaki waɗanda waɗannan su ake so ba su wuce gona da iri ba ba su zamanto masu sakaci ba wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasul 'alaykum shahida yan tsakiya ba su wuce gona da iri ba ko masu sa sakaci sune ahlus sunna salafus salihin min as-sahabati wat tabi'in magabata na kwarai cikin sahabbai da tabi'ai wa man sara ala nahjihim da wanda ya bi hanyar su ya ku yan uwana musulmi yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu mai da hankali a kansu a ƙarshe mu sani cewa son annabi na gaskiya yana wajabtar da biyayya a gare shi in har kana son annabi sallallahu alaihi sallama to duk da abin da ya zo da shi kabulu ma ja abin rasul sallallahu alaihi sallama وتلقيه بالمحبة والرضا ككرب كرب أبن دا سويا دا يردا والتعظيم والتسليم دا جرم ما وادا ميك أويا أبو نبيو ميسان النبي نجسكيا أهل السنة نقري shine wanda baya fifita shiriyar wani annabi akan ta annabi ɗariƙar sa ɗariƙar annabi ce hanyar sa hanyar annabi ne kuma baya neman ya samu shiriya a wajen wani ba wajen annabi ba shine da an taba shi zai ce mai annabi ya ce ana gaya masa manzo Allah ya ce to shikenan an gama zance husnul ittiba kyakkyawan biyayya ga annabi akan abin da ya kawo na sako daga Allah kar ku manta dan sakon Allah ne dan aikin Allah ne ta'atu fi ma amara bihi min alwajibat abi annabi a cikin abin da yayi umarni na wajibabban abubuwa abu na gaba al-intihahu amma naha anhu min al-muharramat a hana daga abin da annabi ya haramta duk abin da aka ce manzon Allah ya haramta da Allah ya kokari ka daina nusratu dinihi taimakon addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yakar duk wanda ya saba wa sunnarsa wannan shine ake da bukata a gare ka abu na ƙarshe me yasa ake son annabi ana son annabi ne don a dace da manufar Allah Allah ne ce a so shi mutumin da Allah ya rantse da rayuwarsa rayuwar annabi Allah da kansa ya rantsuwa ya ce ya rantse da rayuwarsa ta'ziman lahu Allah ya ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya amahun la'amruka ka je ka tambayi duk wani malamin tafsiri ya gaya ma me fassara rantsuwa ne da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai annabi yana da matsayi a wajen Allah Allah ya rantse da rayuwarsa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yabe shi shi wannan annabi da muke magana wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai tabbas wallahi kana kan ɗabi'a mai girma Allah da kansa ya ce sha'anin annabi sha'ani ne mai girma kuma yana kan hali na kwarai ibn al-qayyim yake cewa wa kullu mahabbatin wa ta'zimin lil bashari fa inna ma tajuzu tab'an li mahabbati Allah wa ta'zimihi ka mahabbati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa ta'zimihi fa innaha min tamami mahabbati wa mursilihi wa ta'zimihi ibn kai Allah ya masa rahama yake cewa duk wuta soyayya da girmamawa ga wani dan adam to fa tana bin bayan son Allah ne da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama shi kamar misalin son annabi din zaka yi ne irin yanda Allah ya ce ka so shi kar ka wuce gona da iri kar kuma kai sakaci ana girmama manzon Allah saboda Allah ya ce a girmama shi kuma Allah ya girmama shi musulmi yujillunahu li ijlalillahi lahu suna girmama shi saboda Allah ya girmama annabi san annabi yana daga cikin sharadin imani kamar yadda ibnu taymiya yake cewa inna qiyam al wasana'i was-sana'i alayhi wat-ta'zim wat-tawqir lahu qiyam ad-din kullihi wa suqut dhalika suquni suqut ad-din kullihi kaga san annabi da yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama manzon Allah da fifita shi akan kowa wannan shine addini gaba daya duk lokacin da ka ji baka san annabi baka fifita annabi baka girmama annabi to addinin ka ya faɗi gaba daya Allah ya fifita manzon Allah mai yazahu min sharafin nasabi Allah ya bashi dangantaka madaukakiya wa karamil hasabi wa safa'in nash'ati wa kamalis sifati wal akhlaqi wal af'ali Allah ya girmama matasarsa Allah ya tsarkake shi sifofinsa da ɗabi'unsa da ayyukansa masu kyau ne ai ya cancanta ka so shi san manzan Allah tsananin san manzan Allah ga al'ummarsa yana san al'ummarsa to ko dan san da yake yi wa al'ummarsa shi bai kamata ka so shi ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira kyakkyawan koyi ya kasance tare da ku dangane da manzan Allah koyi mai kyau ga wanda yake fatan gamuwa da Allah lami lafiya da ranar tashin alkiyama kuma ya ambaci Allah da yawa alamar san annabi na gaskiya koyi da sunnarsa duk wanda ya ce yana san annabi to ku kalle shi yi addininsa ya da ya sunnarsa bayan da za ka ce kana san annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka zama dan bid'a a'a duk mai san annabi za ga yana yaƙar bid'a sam baya yadda da bid'a malamai suke cewa la yadharu ala ahadin shay'un min nuril iman illa bittiba'i sunna wa mujanabatil bid'a malam hasken imani ba zai taba bayyana a gare ka ba sai in ka bi sunna kana kaurace bid'a duk wanda yake so a ganshi da haske na imani to yayi riko da sunna ta annabi kuma ya guje bid'a Allah ya yi ta ambatan annabi da yawa a cikin alkur'ani ya ambace shi da yawa da yawa da yawa da sifofi da suna duk ya ambata wannan bai isa ka so annabi ka kaunace shi ba taimakon addininsa alamar son sa ne shauƙin gamuwa da shi ka ji a ranka kana son Allah ya tashe ka ran tashi alƙiyama ka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama kai burin Allah sa kai mafarkin gaskiya da annabi a ce yau kana kana tare da shi musulmin ƙwarai yana so ya ga game da manzon Allah tun a nan duniya ya ganshi a mafarki kafin ya je kiyama Allahu akbar waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci Son alƙur'ani alama san annabi ne duk mai son annabi na gaskiya za ga yana son alkur'ani yana son masu alkur'ani yana son mahaddata alkur'ani baya wulakanta alkur'ani baya tozarta alkur'ani baya cin mutunci alkur'ani baya sakaci akan tarbiyyantar da yayansa wajen karanta alkur'ani kuma duk wanda Allah ya girmama shi da alkur'ani za ga yana girmama shi saboda yana son annabi dan annabi yana girmama su alkur'ani ko mutuwa suka in yazo yin sallah sai ya ce a kama wanda ya fi kowa hadda qur'ani a samu shi a gaba shi zan fara yin sallah ko kabari aka zo za a sa annabi ya ce ku bani ayyuhum aktharu akhdan lil qur'an waye yafi yawan hadda ku bani shi fa uqaddimuhu fil lahadi shi zan fara gabatarwa a kabari shine a gaba ku so masoya alqur'ani kada ku yi fada da su ku so sunnan annabi saboda ya ce ku bi sunnarsa sallallahu alaihi wa alihi sallama San sahabbai alamar san annabi na gaskiya san sahabbai duk mai san annabi da gaskiya zaka yana kaunar sahabbai amma wallahi wanda baya son sahabbai ƙarya yake baya san annabi kuma yanzu Allah ya kawo mu lokacin da ake fitowa fili a zage sahabban nan abokanan annabi ba lokaci wallahi an nuna mun lokaci yayi da za ku ji irin yadda suke yi wa annabi kauna amma yanzu a ɗaya daga cikin gidajen rediyoyin nan namu na jihar Gombe da rana za ka ga an saka malami ɗan shi'a yana tsine wa sahabi ana ji a wannan jihar mu da bamu da su ma amma an ba mana an turo ana ta sawa a ɗaya daga cikin gidajen rediyoyin nan saboda rashin kishin addini a zo a kira sahabi kwanan nan wani yana faɗa a rediyo wannan sabon mayaudara a rediyo fa wannan mutanen mayaudara sahabban nan mayaudara maciya amana azzalumai sun yi kaza sahabban annabi a gidan rediyo ake faɗa ana zagin su ba kishi ina malaman ina jami'an gwamnati ina 'yan siyasa musulmi ina masu kishin addini a jihar ka ka zo ka sa ka ba da dama ana tsine wa abokanan annabi eh bako mai zagin bako ba dan gari bane wani fa ake dauko shi daga wata jiha fa yazo ya zauna yana tafsiri yana zagin sahabbai a wannan jihar an zuba ido an kyale shi kuma duka duka in ka je gaban sa mutanen kwaya nawa ne a gaban sa suna da kuɗi sai su sa a gidan rediyo a shiru a zuba musu ido yanzu da wata jam'iyya ka je ka zaga ta siyasa da an zo an nade ka an tafi da kai wallahi tallahi da wani jami'i ka zaga da sun nade ka sun tafi da kai amma ana zagin sabon manzan Allah ana zagin matan annabi mun yi shiru mun zuba ido ƴaƴan wana abubuwan suna da yawa kuma muna kan hanya bayan da za mu yi Allah ya sani muna ƙaunar ku saboda Allah muna fatan Allah ya dada hada mu a wani lokacin ba wannan ba Allah ubangiji ya bamu ikon haduwa cikin rahamarsa kafin mu mutu Allah hada mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh